ɗaya daga cikin sarakuna yadda misali mutum zai ga cewa yawanci ubangiji ya kawo warakar abubuwa amma ba ma kallo ɗaya daga cikin sarakuna sai zo aka zo um, wajen ɗaya daga cikin fursunonin yaƙi wanda a fursunoni wanda aka kama an yanke mar hukuncin kisa an yanke mar hukuncin kisa ya zo tare da fadawansa aka zo har cikin kurkukun aka ce mar za a buɗe kofar kurkuku za a buɗe ɗaya daga cikin wato kofofin kurkuku za a bari a buɗe na gwargwadon awa ɗaya saboda haka ka fita kawai ka tafiyar kan ka fita shikenan ka tsira suka fita suka ba shi waje saboda haka shi kuma da yake da dama ya iya wannan wato kamar ka iya cewa criminal ne ya san hanyoyi da yawa ya san kuma kofofin kurkuku yana zuwa sai ya bi ɗaya daga cikin hanyoyin da yake tunani inda ci kai za a bar kofa guda ɗaya ya bi ya bi wannan ya yi ta bi surkuku ya shiga ta nan ya shiga ta nan ya shiga ta nan har ya haƙa ya fita yana tunanin wannan kofar tana billewa har sai da ya je sai tarar kofar ashe akwai taga abin akwai bagla wanda ba zai iya fita ta wannan kofar ba saboda haka kafin ya dawo dama awa ɗayan ma saboda nisan inda ya tafi ɗin da yanda ya tabi saboda aka yi dawo sarki wa shegari ya dawo haka ce aka yi baka fita ba sai ce ya bibbi kofofin ya tarar a buɗe ke kabo babban kofa wadda kofar ta nan ake shigowa ta nan ake fita ita asalin kofar da ake shiga wanda asalin kofar da ake shiga kada yawanci mutane sai su ɗauke kansu sai su kalli wani waje can shi sai ya tafi neman kofar wata kofa a can shi kuma sarkin yana nufin kofar dai da na shigo da kofar da na fito a buɗe za a bar wannan kofar to yawanci ubangiji yana yi mana irin wannan buɗe ƙofofin mu kuma sai mu tafi neman abu a wani waje kuma yawanci har matsaloli da yawa da muke ciki wannan na daga ciki ubangiji ya buɗe ƙofar sai mu ce a'a bar mu je mu nemi wata ƙofar wadda ƙofar da ta fi wahala To sai zamanto mu yi ta nema mu yi ta nema daga ƙarshe sai mu je mu tadda bagla a wannan wajen kafin mu dawo kuma waccan ƙofar lokacin buɗe ta lokacin rufe ta yayi sai zamanto an rufe ta